الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin arba'una nawawi na al'imamu nawawi rahimahullahu ta'ala inda a satin da ya gabata darasin namu ya dakata a cikin wannan littafin a ƙarshen darasi na goma sha biyu inda muka dakata a ƙarshen hadisi na ashirin da tara a cikin wannan littafi yau kuma za mu hara darasinmu a harkon darasi na goma sha uku da hadisi na talatin a cikin wannan littafi al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ya ce alhadisun salatun hadisi na talatin عن أبي ثعلبة القشمي جرشوم بن ناشر رضي الله عنه وأن حديثي أنكر بوشني دقا بابا ثعلبة القشمي جرشوم الناشر Allah shi yarda da shi an rasulillah daga annabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi tsira da aminci tabbata gare yace Inna Allah farada fara ida fala tu bayi ruha wa hada hudu dan fala ta duha wa harama ashiya a fala ta ta yi buha wa sakata ashiya rahmatan lakum gaira nisiyanin fala su an ha. Annabi sallallahu wa alihi wa sallam ya yi bayani a cikin wannan hadisi cewa. inna Allah farada fara'ira haƙiƙa Allah ya fardanta farilloli bala su uwa kada ku tozartar da farillolin Allah abinda duk Allah ya fardanta to kada a tozarta shi kamar sallah Allah ya fardanta mana ita kamar azumi Allah ya fardanta mana shiya kamar zakka Allah ya fardanta mana ita kama haji Allah ya farganta mana shiya to kaga ɗaya daga cikin waɗannan ba magana cewa a tozartar da abinda Allah ta'ala ya farganta to wannan kenan kaga kuma ba su ne kawai abinda aka farganta ba kamar biyayya ga uwa da uba da sauran abubuwa waɗanda Allah ta'ala ya aza mana ya farganta mana yin su da haka ubangiji ta'ala wato duk abin da ya aza mana babu magana cewa mu tozarta abin nan a'a an fardanta mana to mu aikata shi mu san cewa aikata shi ya zame mana dole idan mu aikata muna da sakamako a wurin Allah idan ba mu aikata ba muna da wato tsananin ukuba da Allah ta'ala ya tanada ya aje ga dukkan wanda aka yi masa umarni bai aikata ba wa adda hududan kuma Allah ta'ala ya iyakance iyakoki fala ta duha kada ku tsallaka waɗannan iyakokin na Allah a nan ma gidan duniya idan aka ce ga iyakarka da kai da mutum to wani abu ne da an haramta ma ka ɗebo cikin nashi haƙƙi Male haƙƙin Allah ta'ala da ya ja maka layi ya tsaye da kai ya dakatar da kai a ce ka tsallaka ka bar wurin da Allah ta'ala ya tsaye da kai wanda abu ne da yake mamno an hana wa harrama shiya Allah ta'ala ya haramta wasu abubuwa balatan yi kuha kada ku kutsa ma waɗannan abubuwan da Allah ta'ala ya haramta muku kamar shan giya Allah ya haramta kamar zina Allah ya haramta kamar sata Allah ya haramta kamar ƙarya Allah ya haramta kamar giba Allah ya haramta kamar yaudara duk Allah ya haramta wa'annan abubuwa da wasu abubuwan da Allah ta'ala ya haramta waɗanda ba a samu damar su ba a wannan wakaci ma'ana akwai abubuwa tari wa'inda Allah ta'ala ya haramta mana mu bayinsa kamar saba ma uwa da uba wanda yake haramun ne kuma laifi ne babba saba ma uwa da uba ko kuma mata ta saba mijinta wanda shi ma an haramta laifi ne babba mijin ba ya umarce ta da wani abu da yake saban ubangiji ne ta ala ba wa sakata an ashiya Allah ta'ala ya shiru akan wasu abubuwa rahmatan lakum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ba wai Allah ya yi shiru haka kawai ba a'a domin jin ne a gare ku rahmatan lakum domin jin a gare ku ghayra nisyani ba don Allah ta'ala ya manta ba fala tabatu anha kada ku zo ku ce za ku yi bincike akan abin da Allah ya shiru a kansa sai kun ainihi kai matuƙa kun kai makura ga bincike a wannan hadisi da ma karanta yanzu hadisi ne hasanu imamu daru kudumi ya ruwaito wannan hadisi da kuma wani daru kudumi wanda idan muka tsaya muka dubi wannan hadisi da kyau za mu ga cewa hadisi ne wanda yake gaba a cikin addini hadisi ne wanda ya tara muna wasu fa'idodi masu yawa waɗanda idan muka diba za mu ga cewa da harkon fa'idar da muka iya samu a ƙarƙashin wannan hadishi, a ƙarƙashin wannan hadisi wato ainihi shi ne. tabbatar da cewa umarni yana ga hannun Allah magwayi mai girma shi kadai fa huwa ya rigo shi Allah ne mai fardantawa wa huwa alladhi yujib ne mai wajabtawa wa huwa alladhi yuharrim ne mai haramtawa Bala فالأمر بيده yana ga hannun Allah la أحد يستطيع أن يوجب ma lam yujibu Allah babu wani wanda yake da iko ya wajabta abinda Allah ta'ala bai wajabta ba aw yuharrimu ma lam yuharrimu Allah ko kuma ya haramta abinda Allah ta'ala bai haramta ba saboda wadin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yace Inallaha Allah farada fara'ida Allah ya farzanta loli, saboda haka fala wuha. kada ku ainihi wulaƙantar da waɗannan farilloli wa harrama shiya kuma Allah ta'ala ya haramta wasu abubuwa Za haka nan lallai ne mu tabbatar da cewa to al'amari wa ga hannun Allah yake na cewa abu kaza haramun ne ko abu kaza halal ne ko abu kaza wajibi ne Allah ne mai bayyana wannan yakan aiko babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ainihi bayanin abin da yake halal ko kuma abin da yake haram fa'ida ta biyu da zamu mu sama a cikin wannan hadisi da ma karanta za ga cewa annabi na islamiyya hakika addinin musulunci yanqasimu ila fara'id wa muharramat ya kasu zuwa gida biyu akwai abubuwan da suke na farilla akwai abubuwan da aka haramta a cikin addini idan muka aikata abubuwan da Allah ta'ala ya farganta mana za mu samu sakamako a wurin Ubangiji ta'ala idan muka aikata abubuwan da aka haramta mun aikata laifi babba ya zame mana lalle mu in ba haka ba kuma Allah ya yi tanadin hukuba, ya aje ga dukkan wanda ya aikata abinda shi Allah ta'ala ya haramta za mu ga fa'ida ta uku da za mu sama a cikin wannan hadisin namu da muka karanta wujubul muhafazati ala fara'idillah wajabcin kiyaye farillolin Allah wanda da Allah ta'ala ya farzanta to ya zama wajibi a ce mun kiyaye abin da duk Allah ya fardanta mana ka waye gari a cikin ramadan kana shan ruwa da rana babu duk wani uzuri to ka aikata laifi babba zunubi ne mai girma fa'ida ta hudu da muke samu a wannan hadisin da muka karanta za mu ga cewa Allah mabuwayi mai girma ya iyakance iyakoki ma'ana Allah ya ja layi cewa abu za haramun na kamar yadda ne bata muna dazu kamar irin giya kamar irin caca kamar irin zina kamar irin karya, kamar irin giba da yaudara da sauran wasu abubuwan da Allah ta'ala ya haramta mana to lalle ne ya zama mun kiyaye mun ƙaurace ma wannan abin da Allah ta'ala ya ja mana layi a kansa kalahadil alfasili bayna aradin nas kamar irin iyakar da ke rabewa tsakanin hilayen da muka mallaka wanda ga hilinka ga hilin dan uwanka ka ɗebo nashi ka ƙara cikin naka wannan abu haramun ne ya zama maka wajibi ka kiyaye kada ka ƙara saboda ni annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana a hadisi cewa man zalama qida shibrin min al duk wanda ya zalunci gwargwadon ta guda na ƙasa na mutane ya ɗiba ƙawu ila sauyi arabin za a naɗe masa shi a zuwa ƙasa ta bakwai a ranar alkiyama a ɗora masa a kansa kamar wada barawan da ya sato rakumi ranar alƙiyama zai tashi da wannan rakumin yana ɗauke da shi rakumin yana masa kuka irin na rakumma haka wanda ya ɗauko shanuwa zai tashi da ita a ran alkiyama ɗauke da ita tana kuka irin na sanuwa haka wanda ya ɗauko akuya da launin dukkan dabbar da ɗan adam ya sata da haka abubuwa da Allah ta'ala ya haramta mana to mu san cewa wa'annan Allah ya haramta ya ja mana layi kuma mu ƙaurace masu don mu samu gafarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Fa'ida ta biyar za mu fahimta a cikin wannan hadisi cewa akwai haramcin ƙetar iyakokin Allah saboda cewar da annabi ya yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salata ta duha kada ku tsallake iyakokin Allah tunda Allah ta'ala ya sa iyaka to shi kenan kalla bi ba ka ga yadda ya sake kwankoma shi karrara azza wa jal annayu an ta'addi hududallah can cikin qur'ani Allah ta'ala yana cewa tilka hududallah wancan abinda Allah ta'ala ya ambata iyakokin Allah ne falata ta duha Allah ya yi ta farko mashi ko abinda ya shahi nau'in sakin matanmu da muke yi Allah ya yi ta cewa wancan wa iyakokin Allah ne kada ku tsallaka iyakokin nan na Ubangiji subhanahu wa ta'ala fa'ida ta shidda wadda muke samu shine baya halatta tsallake iyakar Allah dukka abin da aka ce wato ainihi ga shi an sa hukuma a kansa to babu ba makawa dan adam ba zai tsallake bai shiga cikin wannan hurumin da Allah ta'ala ya sanya ma ka'ida ko kaidi kamar misali mazinaci idan ya yi zina wato ainihi ya kasance shi yana samrayi bai taɓa yin aure ba za a yi masa bulala ɗari a ɗauke shi a kai shi wata ƙasa a bakuntar da shi shekara guda inda zai yi zaman jarum a can a ɗauke shi a kai shi gari mai nisa da haka idan har aka yi masa irin wannan hukuncin to yanzu baya halatta mu ƙara masa kan bulala ɗari mu ce za a ƙara masa wasu bulala hamsin ga misali wannan abu ne da Allah ta'ala ya haramta mana haka kamar masu koyarwa masu ladabtarwa duk wani hukuncin da za ka yi ma ɗalibi ko kuma wani mai laifi da ya aikata laifi wanda ba haddi ne da shari'a ta ambata ba kamar irin wannan da ya zina yana son yi a masa bulala ɗari ko ya yi kazafi a yi masa bulala tamanin ko ya sha giya shi ma a yi mashi nashi bulolin da aka yi tanadi wanda suka zarta goma in dai ta'aziri ne to bai wuce a mai bulala goma ba da nan ne yake zama abu mai kyawo ga masu karantarwa kula a ce wai an ma yaro bulala talatin ko an ma yaro bulala arba'in ko an ma yaro bulala hamsin wannan kuskure ne ya saba ka'ida dukkan laifi in za a bashi wani aikin da za a bashi a bashi amma kai ya wuce bulala goma duk wani abu da ba hakkin Allah ba to ba za a yi bulala ba ta wuce goma ba'ida ta bakwai a wannan hadisi shine yanda annabi sallallahu alaihi wa ali wa sallam ya sifanta ubangiji ta'ala da yin ainihi shiru inda ya ce wa sakata an ashiya Allah ta'ala ya yi shiru kan wasu abubuwa wannan kuma yana daga cikin kammala Allah mabuwayi mai girma idan ya so ya yi magana idan ya so ya yi shiru shi Ubangiji ta'ala wanda maganar Allah ba irin ta mutane ‘yan adam ta ba aka shirin Ubangiji ta'ala ba irin na ‘yan adam ba ne Allah baya da sifa ko kama da talikai. kamar yadda ya bayyana a cikin littayinsa laisa ka mislihi shay wa huwa as-sami'ul basir ba wani abu da yake kama da ubangiji ta'ala kuma shi Allah mai ji ne kuma shi Allah mai gani ne jin Allah ba irin na yan adam ba ganin Allah ba irin na yan adam ba shi Allah shi ya san yadda jinsa yake shi Allah shi ya san yadda ganinsa yake fa'ida ta tara hakika dukkanin abin da Allah ta'ala ya yi shiru game da shi bai bar danta mana shi ba kuma bai iyakance mana shi ba kuma bai ainihi ya gare shi ba to wannan abin ya zama mana halal sai dai ga abin da ba ibada ba saboda ibada ubangiji ta'ala ya ainihi aiko shi babban manzo da alkur'ani wanda babu wani abu na ibada da ya saura wanda ya rage wanda ana buƙatar wani bayani bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine mai fassara alkur'ani na warko sa'annan sahabbansa sa'annan masu bi musu sa'annan masu bi musu tsara uku da suke da shaidu daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda ake ce musu al-qurunul mufaddala ara waɗanda suke sun fi sauran ara sannan kuma ga hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda annabi tsira da aminci tabbata gare sa ya yi bayani ga dukkan wani abu na addini kamar wanda muka karanta a baya Allah ya yi bayani cewa ya kammala mana addini don haka babu wani abu da za a zo da shi sabo a ce gashi bayan wucewar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan wani wani sabon ne babu da ta goma hakika bai kamata yin bincike ga dukkanin abin da ubangiji ta'ala ya yi shugare shi ko kuma annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya yi shugare shi gashi Allah ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah farada alaikum al-hajj yana tare da sahabbansa wani da ake ce ma akra bin habib sai ya miƙe bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya farzanta mana haji wa qala ya rasulullah a fi kulli amin yace ya ma'aikin Allah hajjin nan da aka farzanta mana ko kowace shekara sai mun yi wannan tambaya ce wadda aqra bin habib yayi ta ba a mahallinsa ba sai annabi sallallahu alaihi wa ali wa ya ce da na ce i eh, da ya zama haka amma haji sau ɗaya ga abin da ya ƙaru daga sau ɗaya to wannan kuma ya zama neman lada hajjin da aka azama ɗan adam ya yi matsayin wajibi ko shi shine ya yi sau guda a rayuwarsa to duk abin da ka tsara ka koma so ɗaya so biyu so goma ko nawa ma ka koma to wannan ya zama a tsawo menene a tsawo neman lada ba yana akan farilla akan ka ba idan muka yi la'akari da wannan za mu ga cewa 'yan uwanmu mawadata da Allah ya wadata ya ba su wadata na kwanko zuwa haji akwai abubuwan da ya kamata a ce sun yi wanda ba koma wurin hajjin ba watakila makaucinka yana da bukata ko yan wanka suna da bukata ko al'umma suna da bukata wanda in ka tsaga za mu suka ba su gudunmuwa za ka samu lada linkin balinki ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man nafasa mu'minin qurbatan min qurabi dunya lafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi madadin ka shirya ka je umra a lokacin da ake cikin azumi ka tsaya ka ɗibi abin da Allah ya hore maka ka ciyar da bayin Allah suna cikin halin bukata ka yaye musu damuwa ka yaye musu bakin ciki sai Allah ya kuranye masa bakin cikin duniya da na lahira sanda za ka ga sakamakonka ka guraci da a ce ma ka ƙara ka wuce abin da ka yi amma mai yawa daga cikin yan mu sai su tahiya surin umra ko su tahiya surin haji madadin su tsaya su agaza zama yan uwansu alhali sun ɗauki abin da yake farali a kansu ba'ida ta goma sha biyu kore mantuwa ga Allah mabuwayi mai girma Don cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gairar siyan ba don ya manta ba a'a Allah ya yi shiru akan na abubuwa ba don ya manta ba kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya tabbatar mana da cewa shi Allah baya mantuwa saboda mantuwa abu ne na ɗan adam sifa ce tana ƙasa to Allah kuwa baya yin mantuwa la ta'uzu sinatun wala naw aka gaje bai kama Allah bale bacci ko kwana da ya halitta sama da ƙasa a cikin kwana shida sai tsaya ya huta ba don ya gaji ba kuma tsare saman guda bakwai da ƙasar guda bakwai ba ya gaji da Allah fa'ida ta goma sha uku da muka samu ne kyaukyawar bayanin hani wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi mana bayani kyaukyawa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda ya koro mana wannan hadisi kuma ya ainihin bayyace mu da bayani a cikin hadisi muka fahimci abin da yake an hana mana da kuma abin da an umarce mu mu yi kuma wannan shi ya kawo mu ga ƙarshen hadisi na talatin sai hadisi na talatin da ɗaya alhadisul hadi wa salasun hadisi na talatin da ɗaya in ji al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala an abil abbas daga baban abbas sahal ibn sa'ad sahal dan sa'ad as-sa'idi radiyallahu an Allah shi yarda da shi qala yace jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah dilani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah ya ma'aikin Allah kai mini dalili akan wani aiki wanda in na aikata shi a Allah ta'ala zai so ni. wa ahabbanin nas kuma mutane za su so ni? faqala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masa idza fi dunya kai gudun duniya yuhibbuka Allah sai Allah ta'ala ya soka wa zati ma inda nas kai kama kai gudun abin da ke ga hannuwan mutane yuhibbuka nas sai mutane su soka wannan hadisi da muka karanta hadisi ne hasanun wanda al-imam ibn majah rahimahullahu ta'ala ya ruwaito shi da waninsa da isnadai wanda kuma dukkanin huskokin isnadan ne sun zo da wato hanya hasana ma'ana hadisai ne ingantattu ƙunga wannan hadisin shi ma cike ke da karantarwa da koyarwa kamar wadda wannan sahabin ya nemi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan ya karantar da shi akan da Allah zai so shi kuma mutane su so shi dama shi annabi sallallahu alaihi wa sallam wato fatan shi da kaunar shi ga bayi waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah da sun zo wurin neman karantarwa zai karantar da su alkhairin duniya da kuma alkhairin lahira idan muka kalli fa'idodi waɗanda wannan hadisin ya tara za mu ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a fa'ida ta farko suna da himma madaukakiya wanda ba za ka kusanci ka samu wato wani mutum guda daga cikinsu ba wace yana yin tambaya ga abin da zai amfane shi wanda tambayar da zai yi akwai alkhairin duniya a cikinta kuma akwai alkhairi na lahira a cikinta ko kuma a tambayar da sahabi zai yi ta haɗa alkhairi na duniya da kuma alkhairin lahira da shi ya yi tambaya akan abinda zai sa Allah ya so shi aikin da zai rinka yi ya zama kuma mutane suna son shi gashi kuma annabi ya shirye da shi sallallahu alaihi wa sallam kai ka gudani duniya kuma nan ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ne kada ya kada ya kasuwanci ba ko kada ya noma ko kada ya kiyo a'a ya gudani duniya kada ya zama ya sa himma sai ga tara duniya ita ya abin da a himmarsa kada ya yi wannan amma ya nemi abin da zai ci ya nemi abin da zai sha ya nemi abin da zai sutura ya nemi abin da ma zai iya agaza zama wasu bayin Allah ta hanya halartarta fa'ida ta biyu za mu ga cewa akwai fa'ida a cikin wannan hadisi na tabbatar da soyayyar Ubangiji subhanahu wata'ala Allah yana son bawa kuma Allah yana son bawa ne kuma son bawan nan ya bayyana idan Allah ya so shi shin wai abin tambaya nan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so bawa kamar irin sanda muke ma junanmu ne akwai bambanci idan Allah subhanahu ta’ala ya so bawa yakan masa muwafaka ya ba shi dacewa da aikata daidai da wadin daidai da yin daidai ya zama ba wani abu da ke gabansa bayan yin biyayya da da'a ga Allah ta'ala bai aikata wani aikin mugunta ba'ida ta uku za mu ga cewa hakika mutum ɗan adam ba laihi gare shi ya nemi mutane su so shi ba laihi ka nemi mutane su so ka a ce mutane suna son ka sawa'un sun kasance wayannan mutanen musulmai ne ko ba musulmai ba ne ba laihi ba ne misali kana da makauci wanda ba musulmi ba kuma yana da bukata kuma kana da hali kila bai da abinci ka bashi ko yana da wata bukata ka yi mashi ballantana wanda yake musulmi kaga ba nesa yake ba wanda ka za mu kabba gudunmuwa ya dawo yana son ka saboda Allah subhanahu wa ta'ala bai hana mu da wannan ba kamar da ya bayyana a cikin alkur'ani la yanhaqumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم Allah subhanahu wa ta'ala bai hana muku ba, game da wayannan da ba su yaƙe ku ba, ba su hishe daga cikin gidajen ku ba, ba su yaƙe ku ga addinin ku ba, ba su hishe daga gidajen ku ba, Allah bai hana muku ku ɗan kyautata musu ba, ku yi masa adalci. Kuma wannan sananne ne, idan ya zamana kana kyautata ma mutane ta hanyar ɗiba ka ba su mutanen nan za su zo ka sawa'un mutanen nan musulmai ne ko ba musulmi ne ba idan dai kana riba ka ba su da haka wani ya nuna a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ta ta'abu ku yi kyauta ku yi soyayya kamar kyauta tana sanya mi so fa'ida ta hudu za mu ga a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya bayyana falala ta zuhudu a zuhudu fi duniya damar duniya menene ma'anar damar duniya mutum ya bar aikata abin da bai amfaninsa a lahira shine zuhudu ba wai ka ce kai baka neman komai ba baka kasuwanci za ka kama yawo bakin garaken mutane kana roƙon a addinin musulunci bai koyar da mu akan roƙo ba addinin musulunci bai karantar da mu akan bara ba addinin musulunci ya karantar da mu akan dogaro da kai mu yi noma mu yi kasuwanci mu yi kiyo mu yi su mu yi duk wani abu da za mu iya yi don mu rayu wanda yake na halal ne amma ba mu koma muna roƙo ba kamar wanda wasu daga cikin yawan mu suke ganin wato kamar musulunci ya karantar da mu zuwa ga bara to hakikan musulunci bai kira zuwa ga bara ba bara ma baya halitta in ba da wasu sharuɗa ba waɗanda yake wato an ambace su a wurare da dama haka kawai kana yawo kana bara musulunci bai dada da wannan ba kuma lamai lahiya lahiyar ka kalau musulunci bai lamunta ba ba wani abu ne da addini ya kira zuwa gare shi na hukuma baya muna yawo muna bara muna roƙo bakin garaken mutane ba saboda idan har kana son mutane su soka to ka gudane abin da ke ga hannunsu idan kana zuwa yau ka roƙa gobe ka roƙa da mutum ya gane ka zai ji damuwa ga wannan mafitinin ya ta to ga Allah in ya to ku ce ba na gida a gani ko to wannan kenan fa'ida ta biyar da muke samu a wannan hadisi za mu ga shi gudun duniya yana da matakai abinda mafi ɗaukaka shine mutum ya zama yana wara'u menene wara'u kana ne, ba kana faɗawa ko ina ba hatta walau ko da kasuwanci ne kana taka tsantsan kada ka shiga cikin abin da ba zai amfane ka a lahira ba ma'ana kai kasuwancin da ya haramta wanda mai yawa kasuwancin mu da muke yi musamman a ma'aikacinmu za ka ga mun cika shi da riba na kawo shadda dukkan wanda zai sai biya kuɗi a hannu naira dubu biyar duk wanda zai ɗauka bashi zai biya dubu takwas kaga wannan riba ce haramun kuma wannan kasuwancin ya yi mana yawa buhun shikawa in za ka biya kuɗi a hannu dubu goma sha biyar in bashi ne dubu ashirin ko dubu goma sha takwas duk wannan riba ne wanda lalle ne zama mun yi taka tsantsan mun yi tsantsaye wurin nema ba mu haɗa ko ina muka ga dama ba ba'ida ta shida da muke samu a cikin wannan hadisi za mu ga shi ƙyamar duniya ko kuma gudun duniya yana daga cikin dalilin abin da ke sababi ne wanda ke sa Allah ya so mutum ɗan adam don cewar annabi sallallahu alaihi wa sallam duniya kai gudun duniya yuhibbuka Allah aka kuma ka kyamaci abin da ke ga hannuwar mutane su ma mutane sai su soka kuma idan Allah ya ne ya baka sawa'un ko ka zo wurin mutum ko baka zo ba zai baka almuhimu tawakkulu ala Allah abinda abu mai muhimmanci ka dogara ga Allah kalli tsuntsu ka gani zai kwana ya tashi bai da abin zai ci bai da wani mai taimaka mishi ko agaga mishi amma gabanin marece ya yi ya dawo wurin kwanciya za ka ga ya koshi tsuntsayen da ke zuwa siyo farautar kiwaye a ruwa wurin da suke kwanta masu kwana za ka yi su dabbobin ma na zuwa wurin don su masu samu saboda za su ciwo su koshi siyo guzuri su ba yayan su ka gaga kiwaye na sun haɗi ƙasa kamar irin shabuwa da sauran tsuntsayen da ke farauta a ruwa suna kamo kiwaye ƙa'ida ta bakwai za mu ga cewa akwai kwaɗaitarwa a cikin wato ainihi ɗamar a abin da ke ga hannun mutane da annabi sallallahu alaihi wa ali wa sallam ya yi bayani cewa kai gudun abin da ke ga hannun mutane sai mutanen nan su kuma dan ka yi ƙyamar abin da ke ga hannunsu ba shi zai hana su baka ba saboda Allah shine mai sa a bayar kuma idan ya nihi ka samu la mahalata dole ne ma ka samu ba wata makawa sai ka samu to wannan kuma shi ya kawo mu ga ƙarshen fa'idodin da muke samu a cikin hadisin na talatin da ɗaya za mu je ga hadisi na talatin da biyu insha Allah kuma shi hadisin mu na talatin da biyu الإمام النووي رحمه الله تعالى Sani wa الثاني والثلاثون حديثنا da biyu. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري لك بابا سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه الله شيردشي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي إلى دامين شاء الله سبتها قريس يجي لا ضرر ولا درارة تنوركو باي ولا درارة ba ƙarin cutarwa hadisun hasan wadda hadisi ne hasan rawahu ibn maja ibn maja ya ruwaito wannan hadisi wa daru kutuni haka al-imam daru ne ya ruwaito shi wa gairuhuma da wasu marwaita wa'inda ba wa'inda da muka ambata ba su ruwaito shi musnadar suna yana abin jinginawa wa rawahu malikun fil muwatta haka imam malik rahimahullahu ta'ala ya ruwaito shi a cikin littafin na muwadda mursalan ruwaya mursala mecece ruwaya mursala ma'ana an ɗebe marwaici ɗaya daga cikin wanda suka ruwaito wannan hadisi an amr ibn yahya daga amr dan yahya an abihi daga babansa an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi tsira da aminci tabbata a gare sa fa asqata aba sa'id ga abin da yasa ya ta zama mursala madadin ya kawo aba sa'id a ciki to bai kawo ba walaw turqun yana da hanyoyi shi wannan hadisi yuqawi ba ba, wadda sashen hanyoyin suna ƙarfafa sashi babba abin da ya kamata mu lura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la darara ba cuta tun harko saboda cuta yana yi wa waru ba tare da sanin ba ba tare da kana da manuwar cutar da ɗan uwanka ba yana yi wa kana da itace a cikin gidanka sun ɗaukaka a sama kuma itacen nan naka suna kakkaɓa ganyen cikin gidan maƙocinka watakila yana da magudanar ruwan da wannan a ganyen da ke zuba yana toshe magudanar kuma kai ba su ma da labari kaga ba ta yi ba ne da nihi sai in hashi ya sanar da kai cewa to wane wannan iccen nata yana zubo mane a ganye da ke kaskadewa kuma yana toshe magudanar ruwa wannan kaga ya zama maka lalle ka ɗauki mataki na dakilin zubar wannan ganyen walau ka sare harassun da suka yi gidansa kaga shi kenan wannan baka ko da labari kenan baka ma san an yi ba don haka wannan an ɗauke shi cuta amma ba ƙarin cutarwa ba ba zai zama ƙarin cutarwa ba sai in ka san cewa wato ga abin yana faruwa sannan kuma baka ɗau matakin hana wannan ba ko kuma mutum ya yi masa wani abu na wata mugunta to kai kuma wurin ramuwa sai ka wuce haƙƙinka ba ni ita da alaikum ba ta du alaihi bi mitli ma ta da alaikum wanda ya tsallake maku iyaka ya zo ya aikata muku ba daidai ba to ku kuna da damar ramuwa an baka dama ka rama amma ba ka wuce haƙƙinka ba da aka tun warko an ga ƙa'idar musulunci ba cuta an hana mana yin cuta idan ya zama na cewa a kamar misali mutum ne wanda za mu ce yana da mata da 'ya'ya kuma sai matar tana da 'ya'ya daga gare shi wanda ita kuma mahaifiyar ta riga duk ta yaye ‘ya'yan to shi a ta riga ta yaye ‘ya'ya to sai gashi kuma ta yi aure to shi kenan sai ‘ya'yan su dawo akan hannu tunda da ta riga ta yaye ba wanda ke lallake gare ta domin a ce ainihi yana buƙatar shayarwa ko kuma wani abu na hidima kamar matar da take nufin ta aure sai dai tana jin tsoro idan ta yi aure ya zo ya ce to shi ha zai karɓe ‘ya'ya ne ga baki ɗaya zai karɓe ɗiyan ga baki ɗaya da haka sai ta dawo ta ce za ta zama ta zamanta don gudun ta yi ainihi wato auren nan saboda kada ya karbe mata ‘ya'ya kuma ba shi ke ainihi wato kula da ‘ya'yan ba ba shi ke tarbiyyantar da ‘ya'yan ba kuma in ya karbi ‘ya'yan nan ‘ya'yan nan za su samu cutuwa sai dai shi abinda an manufarsa ya karɓe ‘ya'yan ga hannun matar ya cutatar da ita don cewa kada ta yi aure kaga wannan wani nau'i ne na cutarwa da duk wani abu wanda yake nau'i na na cutarwa to ga ka'idar musulunci a hana shi la darara la dira ba cuta ba tsarin cutarwa ai yaya naka ne sawa'u ka huskance ta ko baka huskance ta ba kuma duk wani abu da zai sa ka kawo tarnaƙi ko ka kange ta ko ka hana mata yin aure wani abu ne wanda shi ma nau'i ne na cuta kaga duk abin da ya zame akwai cuta to addinin musulunci ya hana wannan sannan in ma ramuwa za ka yi to an hana maka ka ƙetar iyaka an hana maka karama yi da da aka yi masa abinda aka yi maka na cuta bisa ga kaddar ta da zai zo ya ɗauki wani abin bugu ya buge ka so guda wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala wanda ya yaye ya gawata ga abin da aka yi masa na cuta ladarsa na wurin Allah amma kuma wanda ya rama kuma bai laifi ba ya hakkinsa ne ya rama amma daidai hmm? famani itala alaikum fa tadu alaihi kai da ka rama yanzu ba yi da ba kitar iyaka ka yi ba a'a ramuwa ce ka yi ka idan muka lura da wannan hadisi za mu ga yana da huskoki masu dama kana da makwauci bai kamata ka cutatar da makwabcinka ba kuma ka sani duk wani abu da zai kawo ma makwabcinka cuta ka sani to an hana maka in ma ba ka sani ba ka sani da baya to yanzu ka gyara kamar misalin da ya gabata a ɗazu haka kila ka hau kana tuka motarka duk wani abu da zai zama cutarwa ga na gabanka ko bayan ka, kada ka yi shi ka san wannan cutarwa ne haka idan ka zo asibiti ka tarar da masu jira marasa layiya suna son su ga likita kada ka zo ka yi wuf ka ce ka shige gaba saboda ka san shi ko don abokinka ne ko kana da wani don za ka cutar da wasu haka duk inda ka samu kanka ko a banki duk inda ka samu kanka mutane suna da hakke to la darara wa la dira ba yadda da ka cutar batun warko sannan kuma idan cutar ta waru kai za ka rama to ba tsari cutarwa za ka ya ku bayin Allah idan muka kalli wannan hadisi da kyawu rayuwarmu gabaki ɗaya hadisin ya game ta ma'ana an hana mana yin cuta ta kowane ɓangare da za mu yadda mu tsaya wurin da aka tsaishe mu da za mu samu kwanciyar hankali da za mu samu zaman layiya. da za mu zama muna ganin kamar ga ubangiji ta'ala nan yana ganin mu yana tare da muwa, sai zama nan kowa yana ta kaffa kaffa akan kada ya cutatar da ɗan uwansa amma a dalilin rashin kulanmu da rashin tsayuwanmu za ka ga muna ta aikata abubuwa muna cutatar da 'ya'yanmu musamman lokacin damana za ka ga idan wasu ta buɗe ruwa ruwan zai zo ya ruguza na ginan mutane ba su damu ba sun da sun zira ga shi kuma layi nuna a duk masu yawon hibbali a fi ma yi hibbali na da wannan da yake nan insha Allah subhanahu wa ta'ala kuma kamar lokaci a yana hararata cewa lokacin da ya kamata mu dakata ya yi za mu dakata a nan insha Allah a cikin wannan darasin namu na ainihi goma sha uku inda za mu tashi a darasinmu na sha hudu in Allah ya yarda a warkon hadisi na talatin da uku a cikin wannan lindayi muna roƙon Allah ya yi muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyuka musu zama da mai ɗaya ta shi. Allah musalli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sunnai ta ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barik ta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim ila alamin innaka Hamidu Majid ya Allah muna roƙonka kai mana gahara. ya Allah muna roƙonka kai mana rama. ya Allah muna roƙonka ka ji ƙamu ya Allah muna roƙonka ka sauƙaƙa muna al'amuran ya Allah muna roƙonka ka zauna mana da mu lahiya ya Allah muna roƙonka ka saukar mana alkhairi wanda mun ka sani da wanda bamu sani ba ya Allah ka ƙara saukar mu arziki da alkhairi da albarka ya Allah muna roƙonka ka ƙara ɗauke mana tsada Allah ka sauƙaƙa mana dukkan abin da ya zama mana matsala Allah kai mana maganin tsadar abinci Allah kai mana maganin tsadar abubuwan rayuwa Dukka abin da yake matsala ne Allah kai an mai magani ka magance mana albarkacin alkur'ani سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما شاء الله